ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na Lahadi yau muna 23 ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da arba'in da uku wanda kuma yake daidai da ashirin da hudu ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da muna nan cikin tafsirin suratul hajji wanda a yau insha Allah za mu shiga tafsirin aya ta ashirin da takwas kafin mu fara karatu akwai wani bawan Allah ya zo zai musulunta garbi kana so za ka shiga musulunci wani ne ya sa ka ko kai ka sa kanka kai ka sa kanka ba tilasta maka aka yi ba to abinda nuna faɗa ka faɗa kaji ka ce ashadu Allah ilaha illallahu wa ashadu wa ashadu anna muhammadan أن محمدا رسول الله to masha yanzu kai musulmi ne original za ka yi kokari ka koyi abinda musulunci ya zo da shi abinda kake faɗa ko abinda ka faɗa yanzu ka ce ka shaida ka yarda cewa babu wani abin da za a bauta wa sai Allah shi kadai ba za a hada shi da kowa ba wajen bauta shi kadai za a bauta wa kayyada da wannan sannan kayyada cewa Muhammadu annabin Allah ne manzansa ne Allah ya aiko shi da gaskiya ya aiko shi da addini kayyada da wannan to shikenan ka zama cikakken musulmi kamar kowa daga yanzu abinda yake kan abinda yake kan kowane musulmi ya hau kanka abinda aka hana kowane musulmi kai ma an hana ka ka zama mai gaskiya mai amana mai tsoron Allah kada ka cuci wani kada ka zalunci wani kada ka zamanci wani za ka je ka yi wanka mai sunanka ne yawwa to kana zuwa ka canza suna to wani suna kake so umar to kaga umar shine mutum sai da umar shine mutum na biyu a musulunci shine mutum na biyu a musulunci daga annabi sai abubakar sai umar kuma shine wanda har yanzu a tarihi ba a taɓa samun mutum mai adalcinsa ba bayan annabawa da manzanni ba a taɓa samun wani mutum da ya yi hukunci kuma ya tabbatar da adalci a rayuwa saboda ka zaɓi suna mai girma mai daraja kuma kaga sunan mahaifina ne ba ka zama baba so sai ka je yanzu ka yi wanka kuma ka samu a koyar da kai yadda ake yin tsarki da yadda ake sallah ka kuma shiga makaranta a koya maka yadda ake addinin musulunci kada ka yi da ka kada ka rika kallon abin da muka ga musulmi suna yi kace shi zaka kwaikwaya da yawa ba su iya ba yawa ba su iya ka kaje ka karanta ka iya ka zama mai koyar da su kaji ko ka koyar da waɗanda aka haife su cikin musulunci shi musulunci ba ruwan shi da mutum ya daɗe wanda ya koye shi shine kawai ya iya wanda bai koya ba kawai ko da a cikin musulunci aka haife shi ko da ya shekara ɗari ne bai koya ba to bai iya ba ka gane ko to shi kenan Allah ya maka taimako bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق Allah subhanahu wata'ala ya ce wa azzin fin nasi ka yi shela a cikin mutane bil hajji da aikin hajji ya tuka rijalan za su zo maka a tafiye akan kafafuwansu wa ala kulli damirin da kuma akan kowace dabba mai damamman ciki ya tina min kulli fajjin amik za su zo daga kowane wato daga kowane wuri mai nisa liyashhadu manafi'a lahum dan su halarci abubuwan amfani da za su samu wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin sannan su ambaci sunan Allah a cikin wasu kwanaki sanannu ala ma razaqahum min bahimatil an'am a bisa abinda ya azurta su na dabbobin ni'ima fakulu minha to ku ci daga waɗannan dabbobi wa at'imul ba'isal faqir kuma ku ciyar da galabaitaccen wato talaka a nan ubangiji subhanahu wata'ala yana ci gaba da gaya mana yadda ya gaya wa annabi ibrahim alaihissalam bayan ya umarce shi da gina ɗakin ka'aba da kuma tsarkake wannan ɗaki daga shirka da dukkan wani aiki na saɓan allah saboda masu ɗawafi a ciki da masu tsayuwa suna sallah suna ruku'u suna sujjada to sannan sai Allah ya ci gaba da gaya masa cewa wa azzin fin nasi wa azzin fin nasi kai shela a cikin mutane kai musu shelar aikin haji al-adhan abinda yake nufi da larabci al-i'lam shine shela shine sanarwa shine ba da labari kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa adhanun min Allah wa rasulihi ila an-nasi yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikeena wa rasuluhu Allah subhanahu wata'ala ya ce wa annabi Ibrahim alaihissalam ya yi shela ya sanar da mutane cewa aikin zuwa aikin hajji ya zama tilas a kansu ya kirawo su da cewa su zo su yi hajji su ziyarci wannan ɗaki na ka'aba a nan za mu ga an nanata ko an ruɓanya abin an yi shadda akan wannan harafi na azin azin kalmar azin yana nuna cewa wato ka yi ta sanarwa ka yi ka maimaita saboda mutane su ji abinda kake gaya musu ibn jarir at-tabari a cikin tafsirinsa da al-hakim a cikin shi ma littafinsa al-mustadrak surwaito daga sa'id sa'id ibn jubair shi kuma daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda abdullahi dan abbas yake cewa lokacin da annabi ibrahim alayhis salam ya gama gina ɗakin ka'aba sai Allah subhanahu wata'ala ya masa wahayi yace da shi azzin fil nas bil hajj kai wa mutane shela su zo aikin haji annabi ibrahim yace annabi ibrahim alayhi salam yayi shela yake cewa ala inna rabbakum qad ittakhadha baytan wa amarakum an tahujju ubangijinku ya riki wani daki sannan ya umarci ku ku zo ku yi haji abdullahi dan abbas yace fastajaba lahu ma sami'ahu min hajarin aw shajarin aw akmatin aw turab dukkan wani abin da yaji kiran annabi ibrahim alayhi salam a wannan lokacin sai da ya ansa masa har ma da itaciya da dutse da bishiya da dutse da bishiya da tudu da da ƙasa da turba duk wani abu da yaji annabi ibrahim a lokacin sai da ya ansa masa labbaik allahumma labbaik ce ansawarka ya Allah bayan ansawarka ansawarka bayan ansawarka Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi da yayi kira linnasi ga jinsin mutane ba ga wasu mutane ke bantattu ba ga jinsin mutane kowa da kowa wanda yake nuna cewa wannan kira nashi ba ya takaita ga mutanen zamaninsa ba a har tashin alkiyama wannan kira na annabi Ibrahim alayhis salam ya shafi kowa da kowa Allah ce ya tuka rijalan za su zo maka suna tafiya akan kafafuwansu wato za su ansa kiranka kuma za su zo su jirci wani daki na Ka'aba Allamatu Shankiti yake cewa malamai sun yi sabani wajen wannan kiran da Allah ya ce wato wannan da Allah ya ce yayi wannan shela wasu daga cikin malamai suka ce Annabi Ibrahim alayhis salam shi aka ce yayi wannan shela kuma wannan shine zahirin alqur'ani tunda ana magana akan annabi Ibrahim ne wa iz bawwa'na li ibrahima makanal bait haka aka dauko zancen har zuwa ƙarshen ayar da ta gabata sannan sai Allah ya ce kuma wa'azzin fil nasi bil hajji yatuka rijala saboda haka zahirin yadda ayoyin suka suka zo a cikin alqur'ani suna nuna cewa annabi Ibrahim alayhi salam shine aka umarta da yayi wannan shela akwai wasu waɗanda suka ce a annabi sallallahu alaihi wasallama ake nufi da wannan kira cewa shi ake nufi da yayi wannan shela daga cikin waɗanda suka faɗi wannan akwai al-Hasan al-Basri kuma wannan shine zabin Abu Abdullah al-Qurtubi a cikin tafsirin sa amma dai mafi yawancin malamai su suna cewa ne annabi Ibrahim alaihi salam shine aka umarta da yayi wannan shela kuma yayi wannan shela saboda haka dukkan wani wanda ya samu zuwa hajji to wannan shelar ce ta zo masa kuma ya ansa wannan kira ya samu ya je hajji Allah ce ya tuka rijalan za su zo maka a kafa wato za su zo suna tafi wasu suna tafi za su zo a ƙasa wa ala kulli damirin wasu kuma za su zo akan kowace irin dabba wacce ke da damamman ciki ibnu jarir at-tabari da al-mawardi da al-qurtubi duk sun fassara damirin da cewa ana nufin raƙuma waɗanda suke masu ɗamamman ciki waɗanda ake barin su wato zuwa wani lokaci ba tare da an abin nan ba an shayar da su zanto cikinsu ya ɗame sosai wanda wannan kamar irin horar da su ake akan jurewa kishi ko da za su kama hanya su yi doguwar tafiya ko da a ce sun rasa ruwa to za su iya jure ma wannan tafiya shi yasa ake suke ba su irin wannan horo sannan abin nan a dawakai su ma aka musu irin wannan horo a hana su abinci na wani lokaci cikin su ya dame domin sun fi gudu sun fi sauri sun fi gudu sauraka wannan sifa ta zamirin tana nufin dukkan wata dabba wasu daga cikin malamai sun tafi akan fassara zamir da cewa raƙuma ake nufi kamar ibnu jarir kamar mawardi da ƙurtubi kamar abdullahi dan abbas gabaninsu sun fassara su da cewa ana nufin al'ibil al-mahazin wato raƙuma ramammu wanda ba su da ƙiba Allah ce ya tuka za su zo maka wato ya tuka ai ya tunar ka'aba za su zo wannan ka'aba an ce za su zo maka domin shi annabi ibrahim a.s. shi ne ya yi kiran saboda haka ruwan da ya je ka'aba to kamar ya ansa kiran annabi Ibrahim ne alaihi salam kamar ya je ga Ibrahim ne alaihi salam shi yasa aka ce ya tuka domin ansa kiran ka suka yi don haka za su zo maka wannan girmamawa ce ga annabi Ibrahim alaihi salam da zanto dukkan wani wanda zai je haji ana daukan sa a matsayin wanda ya ansa kiran annabi Ibrahim ne ya je masa ya karba kiran sa kuma ya je masa saboda wannan tashrif ne gare shi a sannan wasu malamai suke cewa danganta zuwan ga annabi ibrahim alaihissalam a ce ya zo ya tuka za su zo maka yana nuna cewa a wancan lokacin annabi ibrahim alaihissalam ya kasance a kowace shekara yana halartar gurin aikin hajji saboda haka dukkan wasu wanda za su je hajji a shekarar to za su iske annabi ibrahim alaihissalam a gurin aikin hajji duk shekara zai je aikin hajji don ya kirawo mutane zuwa ga tauhidi ya isar da tauhidin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi da shi wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amin ad-damir kamar yadda muka ce tana yana nufin dabba wacce ke da damamman ciki kuma wannan suna yana kunsar dukkan wata dabba sawa'un raƙuma ne kamar yadda wasu suka ce ko kuma raƙuma da dawakai da taguwa da sauransu duk sun shiga ƙarƙashin azzamir wannan shine maganar qatada ibnu da'amatu sadusi ibnu ashur a cikin tafsirinsa at-tahrir wa tanwir yake cewa azzamiru qalilul lahmi qalilul lahmi al-batni wato azzamir in ce da azzamir ana nufin wanda yake da wato mai damamman ciki والضمور من محاسن الرواحل والخيل wannan damewar ciki yana daga cikin abin da yake karawa ababan hawa kyau da raƙuma abin da dawakai li'annahu yu'inuha 'ala as-sayr wal haraka saboda wannan damamman cikin yana taimaka musu wajen tafiya cikin gaggawa saboda haka in aka ce ad-damir anan kamar suna ne a karkashin sa akwai nau'uka na ababan hawa daban-daban sauraka raƙuma sun shiga dawakai sun shiga a dabbobin da ake hawa duka sun shiga a nan malamai suna cewa wannan yana nuna halarcin tafiya hajji a kan a wato a ƙafa ko a kan abin hawa wato in kana iya tafiya hajji a ƙafa ya halatta ka je in kana in kuma akan abin hawa za ka je to dai ya halatta ka je sannan wasu daga cikin malamai suka kafa hujja da wannan ayar akan fifita wanda ya haji a kafa akan wanda ya haji akan abin hawa suka ce wanda ya je haji ko ya aikin haji a ƙasa wato yana tafiya akan kafafuwansa ya fi lada game akan wanda shi sai da ya hau abin hawa ya haji hujjar su anan shine sai da Allah subhanahu wataala ya faɗi waɗanda suke tafiya a kafa din sai da aka ce ya tuka rijalan sai da aka faɗi masu tafiya a ƙafa sannan kuma sai sannan aka faɗi masu tafiya akan abin hawa suka ce tutun da har aka fara faɗar masu tafiya a ƙafa wannan yana nuna cewa hajjinsu ta fi lada su ne kan gaba a cikin waɗanda suka je hajji suka ce saboda a cikin a yin hajji da ƙafa akwai wahala aikin hajji a ƙafa akwai wahala to kuma duk abin da yake da wahala sosai ladansa ya fi yawa ajruki ala qadri mashaqqatiki gurgudan wahalarki gurgudan ladanki suka ce to saboda ka wanda zai tafi a kafa babu shakka sai ya fi shan wahala akan wanda zai aikin haji akan abun hawa suka ce wannan yana nuna fifikonsa suka ce kuma har idayo wanda zai tafi a kafa ya fi nuna cewa eh lalle wannan mai cikakkiyar himma ne wannan ya damu da sha'anin aikin haji har ma gashi ya tafi ba shi da abun hawa ya daba a kafa ya je kuma ya aikin hajji a kafa bai nemi abin hawa ba suka ce wannan ya nuna cewa da gasken gaske yake don haka ya kamata ya zanto yana gaba a lada to abinda zai dan zaman musu tarnaki shine annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi hajjin shine akan abin hawa bai hajji a kafa ba tun daga madina abin hawa ya hau kuma har aka gama hajji dai akan sai dawafi akan sai sa'ayi akan sai yayi komai har tsayuwa arfa akan taguwarsa yayi to yaya kuma kun ce wanda ya kafa ya fulada gashi annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma akan abin hawa yayi suka ce yayi haka ne domin ya tausaya wa al'ummarsa kada a dauka cewa dole ne sai an yi a kafa in ya tafi a kafa to kuma mutane za su matsa wa kansu cewa sai a kafa za su yi to shi yasa sai ya tafi akan abin hawa don ya zanto ya sauƙaƙa musu kuma har ila yau suka ce saboda shi da zai hau abin hawa akwai buƙatar mutane su game yake yi a aikin hajjin tunda akwai mutane da yawa da suka je aikin hajji a lokacin wajen sama da mutum abinan dubu ɗari to sauraka waɗannan mutane dubu ɗari suna buƙatar su ga yadda annabi yake aikin hajjin na musamman ma shine aikin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallama a bayan musulunci shine na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba zuwa aikin haji kafin a aiko shi amma bayan aiko shi wannan shine aikin hajjin sa na farko to saboda haka akwai abinda mutane suke bukata su gaggani yadda ake yin aikin haji a musulunci to haka in yana kasa to ba za a hango shi ba amma in yana kan wani abin hawa za a ga ya yake yi to suka ce wannan shine hikimar ya hau ya hau kan abin hawansa a ga yadda yake dawafi da sauransu wannan ita ce maganar al-Imam Shafi'i da imam ishaq ibn rahoya alhanzali rahimahumullah amma mafiya yawancin malamai mafiya yawancin malamai abinda suka tafi sun tafi akan cewa alhajju rakiban afdalu mutum ya hajji akan abin hawa ya fi lada wannan shine ra'ayin Imam Malik shine ra'ayin Abu Hanifa shine ra'ayin Imam Shafi'i hujjar su kuwa ita ce Annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin hawan sa yayin haji suka ce Allah subhanahu wataala yana zaba wa annabinsa abin da yafi ne abin da yafi Allah yake zaba masa ce akan sa yayin haji akan sa yayin dawafi duka wuraren da ya rika zuwa al-mashaa'ir wuraren ibadar aikin hajji duk yayi su ne akan abin hawa daga nan ya je dawafi daga dawafi ya tafi mina akan abin hawa daga mina ya tafi arfa akan abin hawa ya dawo muzdalifa akan abin hawa ya dawo mina ya jifa akan abin hawa ya koma makka ya dawafi akan abin hawa duk wani abu da yayi a aikin hajjin sa yayi su ne akan abin hawa hatta jifa da ya je jifa akan abin hawan sa ya jifa akan taguwar sa ya jifa tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da karfinsa annabi sallallahu alaihi wasallama da karfinsa ya bar duniya kuma yana iya sauka yayi tafiyar nan ba ba zai iya ba annabi sallallahu alaihi wasallama bai tsufa tukub tukub ba har ya bar duniya da karfinsa to suka ce zai iya yin komai a kafa amma kuma ya zabe akan abin hawa to wannan kuma ya nuna mana kenan mai koyi da shi domin muna da abin koyi mai kyau dangane da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma haka daman shi ɗabi'arsa take ma khuyyira baina amrayn illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun isman ba a taba bashi zabin abubuwa biyu ba akan ya zabi wannan ko wannan face ya zabi wanda yafi sauki matukar dai wannan da yafi saukin bai zama saban Allah ba saboda ka tunda kaga ya zabi wannan da yafi sauki to wannan shine yafi kuma suka ce saboda ita shi aikin hajji ai ba wai bukata a sha wahala ba ba wai bukatar an shar'anta aikin hajji ba dan aje a sha wahala ballantana a ce yana da kyau kai aikin da yafi ko kai aikin hajjin da yafi kowanne wahala ba haka ake ba ba dan wannan aka shar'anta shi an shar'anta shi ne dan ambatan Allah an shar'anta shi ne dan ayi dan ayi ibada saboda ka in zai samu ba tare da an sha wahala cancan ba to hakan ake so annabi sallallahu alaihi wasallam cewa li ta'khudhu minni manasikakum ku koyi aikin hajjin ku daga wajena saboda kamar yadda al'amarin sallah ma haka yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuga ina sallah to aikin hajjin cewa ku koykoya daga wajena to kaga idan har za mu koykoya daga wajensa ne to kaga ashe mu yi akan abin hawa ya fi mu rika tafiya a ƙasa saboda haka daga nan ka hawa jirgi ka tafi wanda zai iya hawa jirgin ruwa ya hau wanda zai shiga da mota kasashen da suke iyaka da saudiya za su shiga da mota su shiga da mota su tafi sannan kuma aka je aka yi dawafi duk wuraren da za a tafi za a tafi mina a shiga mota za a tafi arfa a shiga mota za a dawo muzdalifa a shiga mota suka ce in aka yi haka to an kwaikwayi annabi sallallahu alaihi wa sallama to amma abin da ya fi dacewa a nan mu ce shi ne a shi ita falalar tana komawa zuwa ga abin da ya fi wa mutum sauƙi ne abin da zai iya zai fi yin aikin hajjinsa da kyau shi ne ya fi falala a gunsa idan ya zanto a aikin hajjinsa zai fi cika idan ya yi tafiya a ƙafa in ya hau abin hawansa to abin da ya fi fifiko a kansa shi ne ya hau abin hawan ya zanto in ya ce a ƙasa zai yi to zai rika rarrage wasu abubuwa aikin zai rika masa dungushe to ya kamata ya hau abin hawan don ya samu cikakken aikin hajjinsa wanda kuma a ƙasa yake ganin zai fi yin abubuwan yadda ake so to shi wannan al'afdal abin da ya fi a haƙƙinsa shi ne ya tafi a kafaɗin saboda haka kowanne yana duba yanayinsa ne yadda ibadar za ta fi samuwa a tare da shi wani yana da rauni in ya ce a ƙafa zai yi aikin hajjin to fa aikin hajjin fa ba za a same shi yadda ake so ba in ya taso daga arfa ya zo musdalifa ya zo musdalifa ya zo a jigace abubuwan da ya kamata ya musdalifa ma ba zai iya yi ba daga musdalifa ya sake tattaki ya zo mina ƙarshe za ka samu jifan ma ba zai iya yin yadda ya kamata ba haka nan in ya ce zai tafi ya dawafi a ƙafa shi ma ya zanto abubuwan duk dai bai yi su yadda ya kamata ya yi su a cikin kasala da mutuwar jiki wasu abubuwan ma ya rika yin su rabi da rabi to kaga wannan gare hawa abin hawa saboda hajjinsa ta samu kamala ko kuma ya zanto mutum ne wanda yana da jama'a in ya ce zai tafi a ƙasa to daga mina kafin ya je arfa wataƙila ma sai dare ya masa saboda inda aka ganshi a tsaye da shi a gaisa da shi wanda suka ganshi tsaye da shi wasu ma ce za su yi tambayoyi eh, ce a ƙafa zai tafi ai kaga kafin a je yanzu za ka ce ƙafa zan tafi masauki kafin in je ma sai magarba ta yi saboda wannan duk wanda ya ganka a gaisa wanda ya tsaya wanda ya tare kama ya ce za a yi selfie akwai yan selfie akwai yan selfie suna da to kaga shi a gare yana abin hawansa saboda haka sai ya je akan kari ya je akan lokaci to shi yasa wasu malamai suka ce a duba a gani abin da yafi sauki wani watakila in ya hau abin hawa hanyar akwai cunkoso na abin hawa sosai ba zai kai da wuri ba sai ga gare ya taho a kafa zai fi zuwa da wuri sanda ake so to kaga wannan shi sai ya tafi a kafa ya fi masa akan ya hau abin hawa to saboda haka mutane a suna sha suna shan bamban dangane da me yafi yafi a cikin waɗannan nau'uka na aikin haji yayi shi a kafa ko yayi shi akan abin hawa sauraka wanda zai fi maka sauki kuma za ka fi yin aikin hajjin ka yadda ya kamata wannan shi ya kamata ka yi annabi sallallahu alaihi wasallam tun da yayi hatta ni hatta wato niyyar aikin hajjin nashi sai da ya hau abin hawaye shi yana kan abin hawansa sannan yayi niyya to tun daga wannan lokacin dukkan wani abu da zai yi yayi shi ne akan abin hawansa sallallahu alaihi wa sallama kuma akwai hikima cikin yin haka da dama daga cikin ayyukan da aka gani an gani shi ne saboda yana sama ana ganin me yake yi inda aka ya daga hannu ya addu'a a san cewa ai gurin nan akwai addu'a saboda an hango annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a a gurin an ga inda ya nuna abin da dinsa ko ya sumbata ko ya abin da duk yana sama kowa zai hango shi saboda haka kaga yin sa a sama yafi masa sauki kuma al'umma za ta koyi sunna daga wannan to wasu daga cikin malamai suka ce gabatar da rijalan matafiya a kafa da aka yi sai da aka faɗe su sannan aka faɗi masu tafiya akan abin hawa innan dai ai maka ishara ne zuwa ga cewa aikin hajji yana zama wajibi ga dukkan wanda ya sami iko ko da a kafa ne dan kada ka ji cewa sai kana da abin hawa sannan zaka yi aikin hajji in dai har zaka iya yi a kafan to ya zama wajibi akan ka in ya zanto ba zai zama ka sha wahala wahala da ta wuce hankali in akwai wahala mashakka shadida to wannan a musulunci yana dauke ma mutum dukkan wani abin da ya zama akwai jigatarwa a cikin sa da yawa aikin haji daman yana tattare da wahala ko akan menene zaka yi aikin haji ko mutane za su riga daukan ka ana goya ka ana tafiya da kai dole sai ka sha wannan wahalar yana tare da iya tashi wahalar wanda ba a iya raba aikin haji ne da wannan wahalar ba a raba tsoka da jini to haka aikin hajji ba a raba shi da wahala sai dai in ya zanto wahalar ta kai inna naha wahala ce mai tsanani to wannan ana iya wa mutum rangwame game da aikin hajji saboda haka ba sharaɗi ba ne sai in yana da abin hawa al'allama ibn al-qayyim ibn al-qayyim al-jawziya a cikin littafin sa bada'iul fawaid yayi magana akan gabatar da masu tafiya a kafa da Allah yayi sannan ya faɗi waɗanda suke kan abin hawa ya ce fafihi fa'idatun jalila ya ce akwai babbar wata fa'ida a nan wahiyar an Allah ta'ala sharaɗa fil hajji listi ta'ata Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta sai kana da iko za ka je hajji limanin safa ilaihi sabila haka Allah ce ga wanda yake da ikon zuwa aikin hajji to wala budda min as-safari ilaihi li ghalibin nas to kuma galibi duk waɗanda za su je hajji dole sai sun yi bulaguro tunda waɗanda suke inda ka'abar take inda guraren aikin hajji yake aikin kaɗan ne waɗanda suke zuwa daga waje su ne suke da yawa ko a cikin saudiya ɗin ai ba duka ne suke samun sauƙi ba sai waɗanda suke cikin garin maka amma duk wanda za su taso daga riyadh daga dammam daga ina ne daga ina ne tafiya ce tafiya ce sai sun yi awanni kafin su zo makka saboda haka galibi waɗanda za su je aikin hajji za su zo ne daga gurare mai nisa to shi ne sai Allah subhanahu wata'ala sai ya faɗi nau'in alhazai iri biyu ya faɗi nau'ayil hujjaji waɗanda suke na kurkusa da ko a ƙafa za su iya yi da waɗanda kuma sai sun taso daga nesa liqat'i tawahhumi man yadhunnu annahu la yajibu illa ala rakibin dan a yanke zaton cewa aikin haji baya wajaba sai akan wanda yake da abin hawa wa qaddama rijala ihtimaman bi hadha al-ma'na wa ta'kidan an kawo maganar masu tafiya a kafa dan a nuna maka cewa hatta wanda ba shi da abin hawa in har dai zai iya yin a kafa din to wajibi ne yayi wa minan nasi man yaqulu malam yace cikin mutane akwai wanda cikin malamai akwai wanda yake cewa qaddamahum jabran lahum Allah ya fara fadar masu tafiya a kafa ne dan ya zamo lallashi a lallashi zuciyarsu li'anna nufusar rukban rukban tasdarihim wa tuwabbihuhum wa taqulu inna Allah inna Allah ta'ala lam yaktubu alaykum wa lam yuridhu minkum saboda waɗanda suke akan abin hawa in sun ga masu tafiya a kafa wataƙila su riƙa wulaƙanta su suna jeho musu 'yan maganganu sai fito ku in ban da abinku waye ya wajabta muku aikin hajji hada za ku kwaso jiki ku zo kuna ta wahala haka ku bar mu mu da Allah ya hore wa abin hawa mu je mu yi hajjin nan ku ku yi zaman ku a gida amma in ban da karambani me ya kawo ku ce sai kun tafi hajji gashi nan yanzu kuna ta wahala to saboda a lallashe su a nuna musu cewa su ne ma gaba gaba sai aka fara faɗa su saboda haka ku da kuke kan abun hawa ku sani waɗannan su ne a gaba da ku sai da Allah ya faɗe su sannan ku magana ku ta zo ya tuka rijalan yace to wasu daga cikin malamai sun ce an fara faɗar su ne jabran lahum wa rahma dan a taushi zuciyarsu a lallashe su daga irin wasu maganganu da masu hali waɗanda suke da abin hawa za su riƙa musu da gani ganin da za su riƙa musu a lallashe zuciyarsu da haka dukkan wani wanda zai je aikin hajji ya kamata ya sa a ransa cewa zai je wannan guri ne domin an sa kiran Allah subhanahu wata'ala Allah ne ya kira shi ya ce ya je can domin Allah subhanahu wata'ala shi ya umarci shi ya umarci Annabi Ibrahim da yayi wannan shelar don haka wanda yayi shela da izinin Allah to wannan shelar in aka ansa ta Allah aka ansa shelar ubangiji ce wanda ya gabatar maka da gayyata ta wani to in ka ansa gayyatar mai gayyata ce ka ansa ba wanda ya kawo maka gayyatar ba saboda haka in annabi ibrahim shine yayi shelar to Allah ne ya sa shi don haka ansa gayyatar ubangiji kake yi don haka kake cewa labbaik allahumma labbaik a cikin aikin hajjinka labbaik allahumma labbaik ansawarka ya Allah bayan ansawarka ansawarka bayan ansawarka Allah ya ce yatina min kulli fajjin amik za su yi ta zuwa daga wurare masu nisa masu nisan gaske alfajju asalin kalma alfajju tana nufin at-tariq bainal jabalai hanyar da take tsakankanin duwar watsu galibi garin maka in banda yanzu da aka sassabe shi aka sassare duwatsu gari ne da yake cike da duwatsu saboda ka da hanyoyinsa tsakanin duwar watsu suke to zauna ka shi ake kira alfaj alfaj kuma ana nufin duka wata hanya sannan a nan Allah subhanahu wataala ya sifanta wuraren da mutane za su zo da cewa fajjin ne amiq wuri ne wanda yake mai nisan gaske wannan kuma an sa kira ne na annabi Ibrahim a.s. inda Allah subhanahu wataala ya kai kiransa duk nisan guri kiran annabi Ibrahim a.s. ya je kuma Allah ya anshi addu'arsa da yake cewa faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim ya ubangiji ka sanya zukatan mutane suna sha'awar zuwa inda suke lokacin da ya ajiye matar abinan kuyangar sahajar da danta Isma'il alaihi salam to lokacin ya musu addu'a cewa ya ubangiji ka sanya zukatan mutane su rika sha'awar zuwa inda suke to haka nan ubangiji subhanahu wataala ya ansa wannan addu'ar kuma ya tabbatar da alkawarin da ya yi shi da kansa cewa iz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna tana lokacin da muka sanya wannan daki na Ka'aba ya zama gurin kai koman mutane mutane su je su kuma dawowa su je su kuma dawowa babu inda ake kai komo zuwa gare shi kamar dakin Ka'aba duk duniya babu gurin da zaka je ka kuma komawa ka kuma komawa kuma duk wahalar da ka sha baɗin aka ce za a ji haji sai ka ji ina Allah sa da mu ga mutum ya sha wahala a aikin haji ya ji gata amma da yake da zuciya ɗaya je aikin haji don Allah ya ji ba wata manufa ce ta kai shi ba Allah ya sa wato Allah Allah ne a zuciyarsa ya je aikin haji sai kaga duk wahalar da ya sha amma inda za ka zauna da shi sai ka gaira addu'a Allah sa ta baɗi da mu wannan wahalar ba za ta sa shi ya ji cewa shi ba zai ƙara zuwa ba akwai dai wanda in ya sha wahala ce shi dai da zuwa wannan gari dan ba ƙara akwai masu cewa ya sha wahala ce ba zai koma ba to amma wanda Allah ne a zuciyarsu sun san ina suka je kuma mai suka je nema to ba za su gaji ba kuma ba za su ƙosa ba to shine Allah subhanahu wataala ya cika wannan alkawarin ya sa mutane suke zuwa daga ko'ina daga ko'ina a duniya mabambanta yare mabambanta jinsi mabambanta fata mabambanta halitta iri-iri babu inda ake zuwa a ziyarta a bauta wa Allah a duniya kamar wannan guri kuma duk sanda aka je aka dawo aka je aka dawo ba ƙoshi ake ba a nan da Allah subhanahu wata'ala ce ya tina min kulli fajjin amik malamai sun ce akwai dilalatu ima akwai nuni da Allah yake yi ta wata fuska cewa musulunci zai yadu zai shiga ko'ina a duniya a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya da ma lokacin da aka ce annabi ibrahim ya wannan shelar ai musuluncin bai yadu haka ba haka har zuwa lokacin da Allah ya saukar da wannan ayar aka saukar da wannan ayar Allah cewa azzin fil nas bil hajji atuka rijala ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ake maganar ba annabi Ibrahim ba amma aka ce yati da min kulli fajjin amiq mutane za su zo mahajjata daga kowane wuri mai nisan gaske kaga wannan ana nuna maka cewa musulunci zai yaɗu ya gama duniya ya shiga ko ina da ina ya je waje mai nisa domin zuwan alhazai tana nuna akwai musulunci tana nuna akwai musulunci domin bayan da za a yi mutum ya zo hajji sai ya musulunta tuban da bai musulunta ba zai zo hajji ba to wannan yana nuna maka cewa tun farko ubangiji subhanahu wataala yayi wannan alkawari kuma ya alkawarin Allah ya cika saboda ka yanzu zaka ga babu ta inda ba zaka ga alhazai ba babu babu jinsiyar da ba zaka ga mutanen su sun zo aikin hajji ba wasu guraren ana gaya maka su baka taba jin su ba ko a labarai amma kuma ga sunan sun zo wannan guri sun ansa wannan kira na Allah subhanahu wataala a bisa harshen Annabi Ibrahim alayhis salam Allah ce li yashhadu manafi'a lahum dan su halarci abubuwan amfani da za su samu wato mahajjata su zo su samu abubuwan da suke masu amfani gare su sawa'un abin da ya shafi addinin su ko abin da ya shafi rayuwarsu ta duniya abin da ya shafi duniyar ko abin da ya shafi lahirarsu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi lamin ad-dallin thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullaha inna Allaha ghafurur rahim Allah ce laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum babu laifi gare ku ku nemi falalar ubangijinku wato ku yi kasuwanci idan kun je hajji ko kun je umara ko ga za ku yi kasuwanci daga nan za ku kai wani abu ko daga can za ku sai wani abu babu laifi ku yi wannan kasuwancin fa idza afattum min arafat in kuma ku kwararo daga arfa to fazkurullaha inda al-mash'ar al-haram to kuka zo daidai da al-mash'ar al-haram to ku tsaya ku ambaci Allah a gurin wazkuruhu kama hadakum ku ambace shi kamar yadda ya shirye ku wato saboda shiriyar da ya muku wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin saboda ku kun kun kasance gabanin shiriyar Allah kun kasance batattu ne thumma afidu min haythu afadha an-nas Allah ce sannan ku kwararo daga inda mutane suka kwararo wato ku wuce ku je arfa daga arfa kuma ku kwararo ku zo muzdalifa kamar sauran mutane wastaghfirullah ku nemi gafarar Allah inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jinkai kaga a wannan aya ubangiji subhanahu wataala sai ya hada amfani na duniya da na lahira duka da ya ce laisa alaikum junahun an tabtagu fadla min rabbikum wannan amfanin abin da ya shafi duniya ne abin da ya shafi kasuwanci ne domin a jahiliya suka zo hajji sukan zo da kayan kasuwanci akwai kasuwanni da suke ci wasu ma ba sa ci sai aikin hajji sai da suku oka suku mijanna ga sunan kasuwanni ne a maka daban-daban waɗanda suke ci alhazai sukan zo domin su halarci kasuwancinsu a waɗannan kasuwanni su kawo kayayyaki kuma su sayi wasu daga nan su tafi da su garuruwansu to lokacin da musulunci ya zo sai wasu daga cikin sahabbai suke kyankyamin a ce mutum ya zo ibada kuma ya zo da kaya niki-niki wai ya zo ya sayar to shine Allah ya saukar da wannan aya yake ga musu a ku daina jin damuwa a ranku babu komai laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum kaga anan aka faɗi wani amfani ne da mahajjaci zai samu da da ya shafi maslaharsa ta duniya sannan kuma Allah sai ya faɗi maslahar lahira shine zikirin Allah da istighfari ce wazkuruhu kama hadakum wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim kaga wannan kuma amfani ne na lahiran mutum saboda haka anan kaga da aka tashi fadar amfanin ma sai aka kawo shi na kira ba a kawo shi ma'arifa ba li yashhadu manafi'a lahum ba a ce li yashhadul manafi'a ba saboda a nuna maka dukkan wani abin da yake maslaha ce dukkan wani abin da yake mai amfani ne na duniya ne ko na lahira ne an yarda ka same shi ta aikin hajji ba a ba a hana ka ba abinda bai dace ba shine ka tafi aikin hajjin ba dan aikin hajjin ba sai dan wannan amfanin duniyar kawai ka tafi ne saboda wani abin da kake ganin zaka samu a can ko saboda zaka haɗu da wasu akwai wanda suke son su je hajji saboda an fi samun haɗuwa da manya saboda shi zai kulla alaka in ya samu ya je hajji domin a wancan guri guri ne da baya ba wani bambancewa tsakanin wani babban mutum da wani karamin mutum in aka je da masu wadata da marasa wadata da masu mulki da marasa mulki duk daki ɗaya za a zagaya ka'aba ce wurin jifa ne duk guri guda ake yin komai saboda haka a guri ne da kana iya haduwa da mutane waɗanda ba ce yadda za a ka iya haduwa da su in ba a nan ba to wani sai iya kulla niyyar zuwa hajji ba don koma saboda za su gana da wani a can to kaga wannan ya kashe kansa tun daga farko ya tafi hajji don wani kuma ya dawo don wani saboda haka ba shi da komai sai abin da ya samu daga wani to amma in ya je don Allah sannan kuma wani abu ya shigo ya ji dan Allah sannan kuma akwai wani abu da shigo na rayuwar duniya a ciki wannan babu laifi suna da wata haduwa da suke so su yi su tattauna sai su to mu je mu haji mu samu haji sannan mu samu damar haduwa mu tattauna wannan babu laifi babu laifi da yawa akan shirya wato tarurruka a lokacin aikin haji kasar Saudiya sukan shirya wasu kungiyoyi na duniya sukan shirya na musulmi ce to mu shirya za mu yi abu kaza amma mu yi shi a lokacin hajji sai mu haɗu a can abin nan in aka je an je a samu aikin hajji sannan kuma a samu wannan haɗuwa cikin wannan yanayi wanda yake mai albarka sauraka wannan babu laifi amma ya zanto babu tunanin Allah a cikin zuciyar mutum sai duniyar ita kadai to wannan shine ke da hadari zaka ubangiji subhanahu wataala anan ya faɗi almanafi dan ya kunshi amfani na duniya ya kuma kunshi amfani na addini kamar tabbatar da tauhidin Allah subhanahu wataala da girmama Allah subhanahu wataala da bauta masa da samun lada da kankarewar zunubai waɗannan duk suna cikin amfani na duniya na lahira da mutum zai samu hadisai sun hadisi ya tabbata na Abu Huraira kamar yadda Bukhari da Muslim suka ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man hajj man hajja hadha albayt falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawma waladathu ummuhu wanda duk ya zo hajji ya ziyarci wannan ɗaki na ka'aba bai yi batsa ba bai yi aikin sabo ba annabi ya ce zai koma kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi wato Allah subhanahu wataala zai kankare masa zunubansa hakanan ya tabbata a cikin sahihain hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-umratu ila al-umra kaffaratu lima bainahuma wal hajj al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna umara zuwa wata umarar kafara ce wato Allah yana kankare wa mutum abin da ya yi da laifuffukan da suka gudana tsakanin wannan umarar da wannan umarar walhajjil mabrur hajjin kuma da yake an yi shi bisa koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallama an yi shi cikin kamala annabi sallallahu alaihi wasallam ce bai da wani sakamako sai aljanna saboda duk wanda yana daga cikin amfani na lahira da mutum zai samu zuwa aikin hajji ko aikin umara zai samu kafara laifufukansa zai samu wanke shi daga laifufukansa da Allah subhanahu wataala zai yi amma wanda idan mutum ya tsarkake zuciyarsa yayi abin kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar shi yasa ya ce alhajjul mabrur ba kowane irin burgitsaccen hajji ba shine za a samu wannan lada a'a sai wanda aka yi shi bisa koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin kuma amfanin duniya da mutum zai samu harkar kasuwancinsa harkar samu wasu abubuwa kamar yanzu a dacan a dacan kai musu ake yi a dacan galibi sai dai ka kai ka sayar amma ba ka da wani abu da za ka so a can amma a yanzu a can ne kake siyowa za ka je ka siyo wasu abubuwa ka abin nan kuma wannan amfanin na duniya za ka ga cewa almanafe ɗin nan ba su taƙaita ma ga musulmi ba wanda ba musulmi ba fa suna morar aikin hajji domin kayan canan da ake sayarwa a cikin garin saudiya a lokacin hajji kai ka san iyakarsu wa yake morar wannan kamfanonin cana ne musulmi ne ba musulmi ba ne saboda haka hatta kamfanonin jiragen sama na wasu ba na musulmin ba ne wanda suke zuwa daga turai ƙasashen turai da wasu ƙasashe na, na, na, na america latin america ai duk jiragen da suke ɗauko su su kawo su ƙasa mai tsarki ɗin ai ba kamfanin jiragen musulmi ba ne ai a dalilin aikin hajji sun samu wannan wannan amfani na duniya ɗin sauraka shi wannan amfani na duniyar har ma wanda bai samu ya zo ba a dalilin aikin hajjin zai mora haka da yawa daga cikin kamfanoni na duniya suna karuwa da aikin hajji irin kayan da ake zuwa a yi tsaraba da su yawancinsu za ka ga cewa made in china made in china duk a china ake yin su kuma a wannan gurin za a zo a yi kasuwanci ba kankani ba cire ba ba karama ba sauraka duk wannan yana daga cikin manafi alahum wato amfani na duniya daga cikin amfanin na duniya talakawan da suke can su ma suna samun abin hannu lokacin da aka ce aikin hajji akwai wanda shi ba shi da wata sana'a sai abinda ya samu a lokacin aikin hajji shi zai ta ci kuma sai wata shekara wani aikin hajjin ya zo sannan zai kuma kukutawa ya samu wani abu akwai waɗanda suke da motocin haya musamman manya-manyan motoci in banda yanzu da aka ƙara gwamnati ta samar da hababen hawa irin su jirgin ƙasa da sauransu da yawanci mutanen makka wasu suna da manya-manyan motoci na zirga-zirga wanda za ga tsawon shekara ba abin da suke yi sai lokacin aikin hajji ya zo to lokacin ne za a yi ta safaran mutane daga makka a kai su mina a kai su arfa a kai su muzdalifa abin nan a kai su muzdalifa a da su mina haka nan da masu zuwa dawafi da sauransu to haka za a samu abin da za su ci sai wata shekarar kuma akwai masu hotel-hotel din akwai wanda suna da hotel-hotel da manya-manyan gidaje wanda suke bayar da su haya ga waɗanda suka je aikin haji to abinda suka samu daga wannan hayar shi za su ajiye su za su rika ci ba kuma za kuma samun wani abu sai kuma wata shekara ta zo sauraka kaga hatta masu masu ƙananan ƙarfi suna amfana daga zuwan wannan a wancan lokacin da ake cikin talauci mai tsanani mutane suna kai musu arziki ana kai musu abinci wanda suke kaiwa talakawan can abinci lokacin da suka je to har kuma zuwa yanzu talakawa ba karamin morar lokacin aikin hajji suke ba duk da cewa sha'anin jari hujja duk ya sa manya-manyan sarakuna ‘ya'yan sarakuna duk sun kwaci wasu a harkoki na kasuwanci a gurin an rushe ƙananan hotelulluka da gidaje da mahajjata suke zama an ba wa ‘ya'yan sarakuna sun yi manya-manyan gine-gine sauraka an zo an rushe gaba ɗaya area da take jikin maka kusan makka ma da aka sani ƙwaryen makan ma kusan duk an rushe ta yanzu ana ta bayar da cewa dukkan wanda yake so zai zo ya gina to za a ba shi daman plan ga irin ginin da ake so kuma gini ne wanda ba kowa zai iya shi ba sai su saboda ka ƙarshe dai su za a barwa so su yi manya-manyan hotululluka saboda ka duk sun kwace sana'ar duk sun kwace sana'ar to a wancan lokaci talakawa suna mora kuma har zuwa yanzu din ma akwai ta inda talakawan suke samu suke samun abinci daga aikin haji saboda haka akwai amfaninnuka da dama da aikin haji yake da shi banda abin da ya shafi zamantakewa zamantakewa da koyawa mutane hakuri da juriya da irin cakudedeniya da mutane aikin haji yana koyawa mutane abubuwa da yawa za ga mutum kafin ya je aikin haji idan ya zanto a iya dan tsokokinsa yake rayuwa lokacin da ya je aikin haji ɗan kwanakin nan da zai je ya yi aikin haji ya dawo sai kaga ya samo wasu ɗabi'u masu kyau saboda zai koyi haƙuri zai koyi dangana kana zaune wani zai zo taka ka wani zai zo shure ka in ka samu mai ɗan kirki shine zai ɗan juyo ɗan ɗaga maka hannu amma wani kawai da ya juya kalle ka ma sai wuce wani ma ko ɗaga kai bai zai ba kuma dole ka haƙura to za ka yi ta faɗa ne da mutane kai ma an jima za ka yi taka wani za ka yi shurar wani haka nan za a zo ɗawafi ka ga wani murgujeje ya zo ya mage ka ya ture ka ya wuce hankalinsa kwance dole ka haƙura to ya ka iya da shi za ka kama shi da kokowa ne ana ɗawafi ba ka yadda ka iya da shi to aka yi ma yau aka yi ma gobe aka yi ma jibi sai ka ka saba kuma to irin waɗansu abubuwa in ka da cikin jama'ar ka wasu abubuwa ƙanana da an yi maka sai ka tuna abin da ka sha lokacin da kake umara ko hajji sai kaga cewa wannan da sauki ma sai ka ka koya saboda akwai abubuwa da zaka koya sannan zaka koyi kankantar da kai domin zaka je can a sa ka ka sa kayan da ba shi kake sawa ba ka zama daidai da kowa eh kaga babban mutum yana bin yana karbar sabil shi ma yana karbar sabil ana bashi dan abinci inda aka baka shi ma haka za a bashi to da irin waɗannan abubuwa darasi ne mutum yake koya a rayuwa babu kuma makarantar da za ta koya maka irin wannan darussa sai aikin hajji aikin hajji shi kadai ne zai koya maka wannan darussa saboda haka akwai amfani da yawa a cikin sa haka ƴan Najeriya da suke zuwa su dade din nan yana da kyau din ma a dade saboda a samu a samu koyarwa din yadda al'amuran tarbiyya suka yi karanci a cikin mu a bar alhazan mu ma su je su dade din nan ma akwai amfani a ciki saboda za su ƙara gogewa su ƙara fahimtar wasu abubuwa na rayuwa wanda ba su fahimce shi ba don haka a nan Allah subhanahu wata'ala ya ambaci amfani kuma aka saki maganar ba tare da an mata ƙaidi ba ba a ce amfani na addini ba aka ce amfanin nuka gare su saboda dukkan wani abin da aka roito daga magabata wani ya faɗi abu kaza wani ya ce tuba wani ya ce gafara wani ya ce kaza kowa yana dan fadar wani abu ne daga cikin amfanin amma ba wai yana nufin cewa iya wannan shine amfanin da Allah subhanahu wataala yake nufi ba saboda haka dukkan wani abu na duniya wanda yake mubah ne ya halatta to mutum zai iya zuwa haji domin ya cin masa kana iya zuwa haji ka je haji ne domin ka hadu da wasu malamai da zaka yi karatu a gunsu domin ka zauna gurin wasu malamai a da can malaman hadisi mutum kan yi tattaki ya je hajji saboda an ce masa malami wani zai zo hajji yana so ya haɗu da shi ya karɓi hadisi a wajensa wannan duk baya daga cikin abin da aka hana haka nan kasuwanci dukkan waɗannan abubuwa an halatta su abin da dai kawai ba za a so musulmi ya yi ba ya je da kayan kasuwanci gaba ɗaya ya shanta ke koma kawai tsantsan kasuwa ana can ana ta zikiri ana ambatan Allah ana dawafi ana abin nan shi kawai ya zo ya kasa kaya sauka ya manta da hailala da tasbihi da zikiri da abin da ya kawo shi idan ya zanto kasuwancinka zai ɗauke maka hankali to ya kamata ka haƙura da shi don ka samu ka yi aikin hajjinka kakka zama ka je aikin hajji amma ka manta da lahirarka kawai duniyar ce take tunawa in kai haka sai ka shiga ƙarƙashin waɗanda ubangiji subhanahu wata'ala ya yi suka a kansu ce fa iza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra ce fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq ce daga cikin mutane akwai wanda kawai cewa yake Allah ka bamu a duniya amma a lahira ba shi da wani rabo daga ya haji yana dawafi amma duniya kada yake roƙo baya roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da shi akan shari'a Allah ya nuna masa gaskiya Allah ya karbi ransa akan addinin musulmi baya neman wannan Allah ya bashi aljanna a'a shi duniyar kawai yake nema wani ma yana zuga su yana cewa in ka je kawai kawai ka tsaya ka roki lafiya ka roki kudi ka roki tsawon rai amma aljanna wanda akwai ina ma za ka iya roka to kaga wannan hudubar iblis ce su ne wanda Allah yake cewa rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq amma daga ciki akwai wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allah ka bamu mai kyau a duniya ka kuma bamu mai kyau a lahira ka tsare mu azabar wuta wannan shine abin da ya kamata mutun yayi Allah ya ce ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab akwai dan karin bayani game da wannan insha Allah karatu na gaba zamu dan kara bayani akan wannan abin da muka faɗa da daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh